har yanzu dai muhawara ba ta kare ba kan yanayin zaben apc na fidda gwani don jigo a kamfen ɗin siyasar bauchi alhaji hassan sharif sarkin arewan bauchi ya ce san ba amfani yin zaben fidda gwani na apc ta hanyar yar tinke don haka ra'ayinsa zai kawo rudu ne kawai da ma haddasa magudi Hassan Sharif da ke zantawa da kafafen labarun ƙetare a Abuja ya ce ta zaɓar hanyar yar tinke ga fidda shugaba Buhari a takarar shugaban ƙasa ba daidai ba ne. Ba ma goyon bayan yar tinke. Ka san in magana ba dama da ka ja da shi amma cewa da shugaban ƙasa yana son a yar tinke shi kansa wannan ba daidai ba ne. Hakanan Sharif ya yi watsi da raɗe raɗin da ke cewa gwamnan Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar ba shi da goyon bayan jama'a biyo bayan yadda wasu suka yi murabus daga gwamnatin ciki har da tsohon mataimakin gwamnan Nuhu Gidado. Akwai matsala mana tunda ba a bari su yi sata yadda suke so ba da su yi abin da suka ga dama ya tsaya ne kowa akwai aikin da aka zabe shi akwai aikin mataimakin gwamna akwai aikin kwamishin za ka ce nu gida do barawo ne ya ga maka abin da sai fita cewa kai wai saboda ah, an hana su misali na maka ai da ga maka abin da sai fita ka gani a ciki ba ba ba wannan a ciki ka zaka ji yanzu yanzu ga su katagun ne mataimakin sa ka taba jin su yanzu jihan jihar tana hannun su katagun ne ka je ka bincika ka ji ka ji tsakanin su yake tafiya yake bari ma yake bar ma uh, tsohon tsohon mataimakin gwamna har har matsayin kwamishina ya kara masa mataimakin gwamna me kake so ya bashi ya bashi amirul hajji yi so nawa ke rubuta handin oba ya ce zai tafi kasar waje ko baya ko waya baya masa saboda haka wannan abubuwa ne wanda suka wuce ba ma cikin ba masu sulka sun wuce an shafe su tarihi ma abubakar insha Allah zai karisa tenwa dinsa na shekara hudu da rabi da ya rage ya bar musule katagun ya yi tenwa dinsa na shekara takwas mutukar muna har ka zabi ma wanda zai zo gwamna na gaba na ba da hankalinsa kuma na lura mai rikon amana ne shi yasa na fara masa fatan alheri ai fata nake masa daya daga manyan yan siyasa da ke batun ingancin zaben yar tinke Dr Muhammad Ali Fati ya ce tsarin shine kawai mafita ga apc waɗansu tsiraru waɗanda yawancinsu ma ba su suka yi aiki wa jam'iyyar apc ta ci zaɓe ba yanzu su ne suke yin kane kane a cikin mulkin jam'iyyar apc a jihar bauchi kuma su ne suke so su tankwarar da ragamar mulki su ba wa kawukansu wai don su zarce ko jama'a suna so ko ba sa so wannan rashin gaskiya da rashin adalcin da suke kullawa mun san ba zai kai su a ko'ina ba duka sauran 'yan takura wanda suka shigo ta don ra'ayi ba wai domin jari hujja ko abin da suke nema ba haɗa kai a tumɓuke tushen abin da ba daidai ba ne da kuma abin da ba zai kai jihar mu gaba ba. Ali Fati ya ba da labarin tura wakilinsa taro a matakin jiya don daidaitawa kan zaben fidda gwani, amma wakilin ya fuskanci turjiya. Ya shiga ya samu ana so a yi magana ne akan wai dosan jam'iyyar APC suna so a ce an yi ɗaki ta yanke hukunci akan a yi indirect primaries. Da ya tashi zai magana ma koran shi aka yi har jifan shi ma suka yi to irin wannan rashin adalci da neman kama karya ni na san cewa idan gwamna ya sani shi ba zai bari a haka ba wakilan shi da suka yi haka sun yi babban kuskure. Za a jira ga yadda wannan takaddama ta zaben fidda gwani a APC za ta karkare, inda kowanne daga bangare biyu ke kan bakarsa, ta ko a yi nasa zaɓi ko dai a ce naɗi kawai za a yi. Nasura da Mailika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.